sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba 17 ga watan Nuwamba a shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa tawagar uwar gidan babban hafsan hafsoshin sojan najeriya barista victoria irabo ta kai ziyara jihar borno don jinjinawa sojojin kasar da kuma jajinta musu game da mutuwar wasu abokan aikinsa a kwanan nan bayan haka za ku ji cewa shugaban sashen hausa na muryar amurka aliyu mustapha ya isa ƙasar kamaru a ziyarar aikin da yake yi a wasu ƙasashen yammacin afirka muna kuma tafa da mu na musamman game da sana'ar tsofaffin kayayyakin gyaran mota da kuma labaran wasanni. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya buɗe gadi da yake yi na kasashe uku a nahiyar Afirka tare da gargadin cewar abubuwa da dama ne suka haifar da koma baya da tsarin demokuraɗiyya a duniya da yake jawabi a gaban wata ƙungiyar masu fafutukar kare hakkin bil'adama a yau laraba a birnin Nairobi na ƙasar Kenya. Blinken ya ce hatta da ƙasashe masu ƙarfin demokuraɗiyya kamar Kenya suna ƙara fuskantar barazanar yaɗa labaran ƙarya, cin hanci da rashawa, tashin hankalin siyasa da kuma cin zarafin masu zaɓe. Amurka ma bata tsira daga wannan kalubalen ba, Blinken ya faɗa yana mai nuni da cewar harin magoya bayan tsohon shugaban ƙasar na Amurka Donald Trump da suka kai ginin Majalisar Dokokin Amurka a ranar shida ga watan Janairu a wani yunkurin tilastawa 'yan Majalisar Dokokin Ƙasar? yin watsi da nasarar da Joe Biden ya samu a zaben shugaban ƙasar na watan Nuwamba da ya gabata. mun ga irin hatsarin da demokuraɗiyyar mu ke fuskanta. Babban jami'in diflomasiyyar Amurka ya shaidawa mahalarta taron cewa yana son jin ra'ayoyinsu kan ƙalubalen demokuraɗiyya da kuma jin ra'ayinsu kan yadda za a warware su da kuma yadda Amurka za ta taimaka ga wannan ƙoƙarin. A jiya talata Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana damuwar yawaitar kama mutane da ake yi a Habasha. Tun sa'ad da hukumomin kasar suka kafa dokar ta ɓaci a ranar biyu ga watan Nuwamba, hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akasari waɗanda aka tsari a birnin na Addis Ababa, babban birnin kasar Habasha da kuma Gondar, Bahar da kuma sauran wurare 'yan kabilar Tigray ne. a cewar rahoton akalla mutane dubu ɗaya ne ake kyautata zaton an tsare su inda wasu rahotanni suka nuna cewar adadin ya zarta haka in ji mai magana da yawon hukumar liz trussell a wata ganawa da manema labarai a janiba kamen dai ya faru ne tun bayan da gwamnatin firaminista abiy ahmed ta ayyana dokar ta ɓaci makonni biyu da suka gabata lokacin da mayakan tawayen tigray TPLF suka yi barazanar yin tattaki zuwa babban birnin kasar. Lauyoyi kuma sun ce an tsare dubban 'yan kabilar Tigray ba bisa ka'ida ba tun bayan samar da matakin wanda ya baiwa hukumomi damar tsare duk wanda ake zargi da goyon bayan 'yan ta'adda ba tare da izinin kotu ba. a cikin waɗanda aka kama tun lokacin da aka kafa dokar ta ɓaci akwai ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya da dama sakatare janar na majalisar kiransa na ta sakin ma'aikatan a cikin wata sanarwa da kakakinsa Stephanie Dujare ya fitar a yammacin jiya talata. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kafofin yada labarai sun ce gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden na shirin kashe dala biliyan biyar don siyan sabon gwajin maganin kamfanin Pfizer da aka kirkira don maganin cutar COVID-19 wanda zai iya magani ga masu cutar kusan sama da miliyan goma. Wannan bayanin ya zo ne kwana guda. bayan da kamfanin hada magunguna na Amurka ya sanar da cewar ya kulla yarjejeniya da wata kungiya ta kula da kiwon lafiyar jama'a da ke Geneva mai suna Medicines Patent Pool da ke samun goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya don ba da izinin samar da maganin cutar COVID-19 na gwaji a ƙasashe 95. Yarjejeniyar za ta samar da magani ga kasashe masu ƙaramin ƙarfi da matsakaicin kuɗin shiga da ya kunshi kusan kasashe hamsin da uku na al'ummar duniya. Kamfanin Pfizer dai ta ce sabuwar ƙwayar maganin tata mai suna Paxlovid tana rage tsarin kwantar da mutane a asibiti da mutuwa da kusan kashi casa'in a cikin mutane da ke fama da cutar. Ƙwararru masu zaman kansu sun ba da shawarwarin kawo ƙarshe na bincike na Pfizer saboda sakamako mai ƙarfafa gwiwa. Yayin da babban birnin India ke lullube da hayaƙi mai guba, hukumomi sun ba da umarnin rufe masana'antu da suke haifar da zafi da ke kusa da birnin na wani ɗan lokaci da kuma rufe makarantu da kwalejoji har sai illa ma sha Allah tare da sanya takunkumin aiki daga gida don rage matakan gurɓatar yanayi wanda ya tsanani da yawa a kwanaki a wannan watan. Wani kwamitin ma'aikatar kula da muhalli ta tarayya ya kuma haramta ayyukan gine-gine har zuwa ƙarshen mako tare da hana manyan motoci shiga birnin sai dai masu ɗauke da muhimman kayan bukata a zaman wani sashe na ɗaukar matakan gaggawa. Masana muhalli sun yi nuni da cewar waɗannan matakan za su rage ɗan kaɗan ne kawai na matsalar gurɓatar iska da ke addabar New Delhi a lokacin hunturu. Anumita Rachahuri, babbar daraktan bincike da bayar da shawarwari a cibiyar kimiyya da muhalli ta New Delhi ta ce, aikin gaggawa ba abu ne da zai magance matsalar gurbatar yanayi nan take ba, yana dai tabbatar da cewar ba zai ƙara gurbatar yanayi ba, amma ba zai tsabtace iskar ba. mahukuntan turkiya sun kama wani ɗan kasuwa Samir Handal wanda ake zargi yana da hannu a kisan gilla da aka yi wa shugaban Haiti a watan Yuli, a cewar ministan harkokin wajen Haiti, Claude Joseph. Kamen na ranar Litinin shine na baya-bayan nan da ake yi na kammala kamun waɗanda suka kashe Jovenel Moise a yayin da Haiti ke fama da rikicin siyasa, karancin man fetur tashin hankalin ƙungiyoyi, da yunwa da girgizar ƙasa na watan Agusta. kamfanin dillancin labarai na associate press ya bayyana da rahoton cewa kafar yada labaran turkiya ta bayyana da rahoton cewar ana tsare da handal a istanbul bayan da jami'an kotu suka bayar da umarni na tsare shi har tsawon kwanaki arba'in. handal wanda kafafen yada labarai da dama suka bayyana a matsayin ɗan ƙasar haiti an kama shi ne bayan jirgin sa ya sauka a Istanbul a lokacin da yake sauka jirgin da ya iso daga Amurka zuwa Jordan. Joseph ya wallafa a shafinsa na Twitter cewar ya tattauna ta wayar tarho da takwaransa na Turkiya Mavlut blue da yammacin litinin bayan kama Handal. Joseph bai bayar da karin bayani ba game da ko Haiti za ta nemi a ta sa ƙeyar Handal. Madalla a gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Uwar gidan babban hafsan hafsoshin sojan Najeriya barista Victoria Irabo da tawagarta sun kai ziyara jihar Borno don jinjinawa sojojin kasar saboda namijin kokarin da suke yi wajen yaƙi da masu tayar da ƙayar baya da kuma jajinta musu game da mutuwar wasu abokan aikinsu a kwanan nan. wakilan muryar Amurka Haruna Dauda biyu ya aiko mana da wannan rahoton. Uwar gidan babban hafsan hafsan sojin Najeriya ta da iso garin Maiduguri tare da rakin babban hafsan sojan sama da babban hafsan sojan kasa da babban hafsan sojan ruwa da kuma wakilin matan special General na kasar da kuma kwamishinan lura da 'yan gudun hira na kasa wato Federal Commissioner da ake kira Haja Iman Suleiman Ibrahim da tsohon tawagar matan sojojin Najeriya. Uwar gidan babban hafsan hafsan sojojin Najeriya ta kuma zaga barikin sojan inda ta gana da matan sojojin da suka majinsu a filin daga ta yi takaitaccen jawabi kamar haka. We support you when you call. We will support your children and we will continue to uplift you in prayers. I pray to leave you with one message. The past has happened, but the future has not. Ta ce dukkanin mu a dungule za mu mara muku baya, za mu mara ma 'ya'yanku baya, kuma za mu sa a cikin mu Ina muku addu'a cewa ku shike baya riga ya wuce, amma nan gaba bai zo ba. Rasa wannan kake kona a wannan lokaci ba abin murna ba ne, ko kuma abin da kake so. Shi yasa muka zo mu 'yan uwanku mata don mu tambayi hakokinku. Ce za mu iya dawo da ku. damun da su, a cewar Barisa Victoria Dawo ta shi ma tiyata komanda mai kula da shi a arewa maso gabacin Najeriya Major General Christopher Musa cewa yayi. It definitely go a long way in boosting the morals of the troops. More so that we only recently lost one of our own, Brigadier General DK. Knowing that you are here, know that you care for us and we can assure you that the troops are ever ready despite the setback to continue to push until we have the much needed peace in the northeast. Ko shakka babu wannan ziyara da manyan matan sojojin zai kara sojojin mu karfin gwiwa. Ko shige a yan kwanakin nan mursa ɗaya daga cikin general mu. Dike Zurkusi wanda aka yi masu kwantan mona da wasu daga cikin sojojin mu. sojojinmu sojojin mu suka ji kuna nan za su fahimci cewa kun damu da su. Duk da wannan koma baya da muka samu na tabbata sojojin mu da irin wannan kwarin gwiwa da kuka nuna masu dan su tabbatar cewa an samu zaman lafiya a shirin arewa maso gabashin Najeriya. Hidima ma kwamishiyar lura da 'yan gudun hijira na ƙasa a hajiya imani suleiman ibrahim cewa ta yi with you as well you need us nation ta ce duk lokacin da kuke bukatar mu ku nemi mu a shirye muke don ku kun sadaukar da rayukan ku ne ga ƙasa Allah ci gaba da karfafa ku da ƙasa da kuma iyalanku barista victoria rabot ta kuma gana da wasu matan da suka rasa su a filin daga inda ta yi masu takaitaccen jawabi da kuma warba musu ketuttuka na tambayi ɗaya daga cikin wanda suka amfana da wannan kyaututtuka ko ya take ji a yanzu. Suna na aisha abdullahi eh, mai gida na ya rasu yaushe ya rasu 2007 eh na gode Allah ya saka mata da alheri Allah ya bata wanda za ta dinga ba mu kullum mu suna aiki ba su da aiki yi ba biyan kudin makaranta ba aiki yi kuma ba sana'a samari sun yi samari babu sana gashi na tufa ba karfin da zan nema mu sana; a taimaka mana a ba mu sana. haka zalika mata manyan sojojin sun kuma ziyarci ɗaya daga cikin sansanonin yan gujiya da ake kira muhammadu buhari kam wannan nan masu karɓar kyaututtuka daga mutanen haruna daure biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya madalla a gaida haruna dauda biyu da wannan rahoton A ziyarar aikin da yake wasu kasashen yammacin Afirka, shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha ya isa ƙasar Kamaru a yau don ƙarfafa dangantaka tsakanin muryar Amurka da jama'ar yankin ma'abota sashen Hausa. Ga hirar da Muhammad Awal Garba ya yi da shi a lokacin da ya isa. Shugaban sashen Hausa na muryar Amurka VOA ya iso kasar jamhuriyar Kamaru musamman a babban gwinin kasar Yawunde bayan ya kammala ziyarar aikinsa da ya kai na sama da mako guda a kasar jamhuriyar Nijar. Alhaji Aliyu ya iso filin tashin da saukar jirgin sama ne na Simalan da ke kasar Kamaru da misalin karfe biyu da minti talatin na tarin tarin dare agogon Kamaru ga kaɗan daga cikin tattaunawar taron da muka yi da shi a yayin da muke yi masa lale marhaba da isowarsa kasar ta kamaru barka da zuwa alhaji aliyu mustafa assalamu alaikum na ji daɗi da na ganka na ga kamaru ganin na shaka iskan kamaru <laughs> iskan eh, abin na fuska na na'am ya ka ji da wannan gajiya da kuma tafiya na to tafiya tun allah ya kama lafiya sai gode mishi to Allah Ah, me kuma za ka faɗa wa al'umman ƙasar kamaru yanzu da kashi wannan al'umman kamaru assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu ina farin ciki da allah ubangiji ya kawo ni lafiya a wannan ƙasa ah, inda na zo in karfafa zumunci tsakani na da ku da farko sannan tsakanin tashar mu ta murya amurka musamman sashen hausa na murya amurka wanda awal yake wakiltar mu a nan kamar din ah, kuma na zo ne da niyyar neman hanyoyin da za mu karfafa shi wannan aiki da muke yi tare da ah, ku ah, don ku muke wannan aiki din Ah, abubuwa da yawa muke fatan mu yi wanda za su hada da saduwa da jama'a da saduwa da shugabannin jama'a da saduwa da hausawa da fulani da duk wanda muka samu damar gani ah, da kuma neman watakila wasu bayanai daga jami'an hukuma da musu yi mana bayanan yadda harkokin mulki suke tafiya da kuma watakila wasu matsaloli da ake fuskanta da yadda ake fatar a warware su da fatan zai kammala ayyukansa ya koma gida lafiya muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru to har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma ga rahotonmu na musamman akan sana'ar sai da tsofaffin kayan gyaran mota. Sana'ar tsofaffin kayayyakin gyaran motoci sana'a ce da a can baya ba a santa ga mutanen arewacin Najeriya ba musamman a nan kurmi. Amma yanzu 'yan arewacin Najeriya sun shiga wannan sana'a gadan-gadan. Sunana Nura maro sana'a nake ta ta karafuna notittika. To kamar waɗanne irin karafa ne kake saidawa? Ina saida noti, ina saida kwaba grease, duk dai tsofaffin kaya haka irin wanda ake dan zuwa cikin gari irin gareji wajen kanakawa da suka shirya suka bar amfani da su so ne muke dan siwa muna zuwa muna samun abinci a ciki. To cikin kayan ka naga kamar sarka naga filta naga wani roba nan da dai har da marufin tanki duk kuna sayar da irin waɗannan kuma? Duk muna sayar da su. Bayan su menene sauran kayayyakin da kuke da. Sai irin kamar taya liba haka na kwance tayan mota da wul sufana duk da tsohon kaya ne haka muke samuwa daga cikin gari wata kasuwa da ake ce market na cikin garin Ibada. Sai muke zuwa mu danyo sari a da yanda muke zuwa mu samu kayan ma in ka je za a tara maka su ne sai ka cinikin goro to amma yanzu abin ya kai inda ya kai in ka je sayan noti dozin dozin za a kirga maka saya saboda komai yanzu yayi wahala ya tsada ka dade kana wannan sana'a eh na samu kaman shekara uku ina yi ka taba koya ma wani wannan sana'a yanzu dai ina kan koya ma wani amma ban taba koya ma wani wanda na yayi ba wani gari ka fara wannan sana'a ta karafa ni nan garin akin yala ibadan nake nan na fara wannan sana'a tana biya ma bukata alhamdulillah masha Allah da mutum yana dan samun abubuwan shi na biyan bukata wanda ba sai ya hangi na wani ba da sauransu za ka ci ka sha kai sitira ka yi ma iyalin ka kuma ka sai abinci suka kai gida insha Allah bakin gwargwado tana kare mana mutuncin mu kamar za ka ga masu sauraro abin da ka taba yi cikin wannan sana'a da ba za ka iya mantawa ba eh gaskiya ne Allah ya taimake ni na yi aure a cikin wannan sana'ar na kuma dan yi wasu abubuwa na rufin asiri kuma ina taimaka ma yan uwana da sauran kannena da suke karatu da uwayena kuma tana taimaka mana sosai bakin gwargwado ina samun rufin asiri cikin ta sosai insha Allah sunana Abdul Mumin Sani kai ma sana'a karfe haka lalle daga tuki tukin ya kasa sai na dawo sai da kayan jari bola gwangwani da karahuna kama sai da karafuna yawwa saboda ni tsohon direba ne saboda yanzu tuyin sai a hankali shine dawo na juya na shi bara araba kawa. wannan sana'a ka daɗe kana yin ta ko gaskiya alhamdulillah ina dan shakata cikin ta bakin yakacin warwaro kamar shekara nawa kana yin wannan sana'a to tsakani da Allah zan kai kamar shekara goma sha hudu ko sha biyar ina yin ta dan saboda ni a lokacin ma da ina sana'a tuki na na daukar tukungo ina yin yawwa kuma da ka bar tuki kuma ka kama yawwa sai ne zamana ina yin da ina ka fara wannan wannan sana'a a nan abin nan ojo ojo na fara yanta cikin garin ibadan nan ojo ba eh. kayan kaje ta don wali tsohon gari wadda muka taso daga can muka dawo nan kamar wannan sana'a tana da daɗi gare ka to alhamdulillah akwai riyan asiri akwai riyan asiri tsakanin da Allah to me ya daɗin ta gare ka daɗi na gare ta saboda da abubuwan da ya shigo ciki na zai kawo matsala bangaren canji haka dai da sauransu dai ana kewa ta ma yan uwa da abokan arziki da yara ko ba gaskiya ba cikin ƴaƴanka akwai wanda ya koyi wannan sana'a ta karafuna a'a ni cikin na babu ku kane na ko dan uwana ni ɗaya ne dai nike yin ta to baka son ƴaƴanka ko ƴan uwanka su yi wannan sana'a to suna can su sun ma suna tasu sana'a suna makaranta suna tasu sana'a su ma bakin ya can warwaro akwai zargin cewa kuna sai da jabon notuttuka ko spanu ko wal spana ko wasu marufin gris maimakon original me za ka ce eh to gaskiya duk wanda muka gani in ajiye ajabu ne ba za mu so shi ba can wurin saboda duk wanda trading shi ya mutu ba za ka dauke shi ba tunda shi mai saye ba zai saya ba ko ba gaskiya ba sai dai yan jari bola na wanda ake lori akai a narke su yawa suke amfani da waɗannan waɗanda ba su kyau mu ba wani lokacin muka so din muka gabe da kyau din muna tara ma yan jari bola sai mu kai masu saya wannan sana'a menene matsalolinta to matsalolin wannan sana'a ka je ka so kayanka ka zo ka sai da abanka matsalar ta guda ɗaya ne ka je ka so mara kyau ka ka zo kuɗin ka ba sai ta ba sai ka pakin ɗinsa in masu jari bola suka zo sai ka auna masu in kuma suna da kaya wurin sun sai ku kakara ka ba su sai kai musu ciko da yake su suna zuwa kamfani suna sauwa kamar babban kamfani haka wanda mu ba mu da kuɗin da ƙarin da za mu je masu wucen wurin su in suka je suka so za su ware kayan masu kyau in kana da kayan marasa kyau sai ka je su auna kai ma auna ma sai kai masu ƙarin kuɗi sai su baka wato kamar ba ni gishiri in baka manda yawwa tunda kaga za ka bada mara kyau ne kai kuma a baka mai kyau dole kai ƙarin kuɗi yawwa dan na to kamar eh, jami'an tsaro suna takura muku game da wannan sana'a a'a ko ba gaskiya ba sai dai in mutum ya sayi wasu kaya ka akwai waɗansu mutanen ba ta gari waɗanda za su kawo ma kaya ka saya in ka saya sai su je su dawo daga ba su ce ko kuma in ya riga ya wuce baka san wurin da yake ba sai wani ya zo ya ce kayan shi ne amma ni haka ba ta faruwa garan ba tsakani da Allah dan abin da mutum zai zai rika kiyayewa ka taba ganin wanda ta faru gare shi haka nan to gaskiya ni dai nan dai abokan zama na ni dai tsakani da Allah dai ban gani ba amma ka taba jin labari eh kware ko na ji labarin shi ma wani ne ko ya sai mine ne ko wani direba ne ya zo da mota shi yaron mota shi ya sai da kayan to shi ne sai direban ya zo shi kuma an shi tsani ce wani yaron mota ya mai tsata amma kuma aka shaude kamar kuna da kungiya to gaskiya wannan kungiya kwanan nan muke sama su to wanda za mu rika zama muna mitin ya mu ya mu za mu haɗa kamar guda ko ba gaskiya ba saboda yawanci din akwai waɗanda suka shigo daga baya din nan waɗanda ba su da ba suna wannan sana'a ko ba gaskiya ba shi ne muke son mu samu babban mutum guda daga cikin su wanda zai kula duk sati a rika zama ana tattauna wato halin yanzu babu wata ka'ida duk wanda ya ga dama suna zuwa shiga ya fara wannan sana'a eh to lalle mutum in ya zo ya samu ri ya zanna yana da abin hannun shi yana ya zanna yana yi ko ba gaskiya ba ba za a hana shi ba to wa zai hana shi tunda abu ne na buɗa abin da aka ci ko mutum yana da jari ne na hannu ne ko ba gaskiya ba shafiwa haruna ga ka matashi ko eh to me baka sha'awar shiga wannan sana'a ta karafa ko da na tashi na cimma bawa na yana yi waton gadon ta kai eh to a cikin gidanku ku nawa ke wannan sana'a gaskiya shi kadai ne kai sai kai eh sai ni da na zo da ba na same sai wannan yaron wanda muke tare da shi ya yana mu hudu dai muke da yanzu ku hudu ka wannan sana'a eh to a ina ka fara wannan sana'a a nan a Kenyale Na a Kenyale Ibadan eh a arewa ku taba yin ta ba gaskiya ba mu taba yi ba ko shi mahaifinka a arewa bai taba yi ba bai taba yi ba sai dai na a Kenyale sai dai na a Kenyale gaskiya to tun wani lokaci ne ka kama wannan sana'a kai? Gaskiya yana ga yanzu za a yi shekara uku da hadda wani abu. Kana yin ta? Eh. A da wace sana'a kake yi kamin ka kama wannan sana'a ta karafa? Ni tun tashi na kawai na zo na same shi nan mun kama yi da shi. Kuma kai baka taba wata sana'a ba sai ita? Dama muna sana'a ne muna dai hada da ita ne gaskiya. Ya kake ji game da wannan sana'a? A gaskiya alhamdulillah alhamdulillah gaskiya don muna ci ciki muna sha ciki kuma kowa da kowa yan uwan mu da sauran mutanen mu da kannan mu kowa kowa na ci ciki yana sha ciki. Kamar a yini kana sai da karfe na nawa to gaskiya ban iya ganewa saboda sana'a ba ita ɗaya bace abin da loki loki ne wata rana sa'a sa'a ne gaskiya wani lokaci kana asira wani lokaci kuma duk dai abin ganin da harakar dai ba dai guda bace yanzu irin wancan notu mai tsayi shina nawa iri ne muna asira shi 300 400 inda kai wannan karamin fa wannan karami 200 wannan fa wannan 300 uku wannan babban noton fa a gaskiya ni ban yuzin da irin wannan irin wannan fa irin wannan naira ɗari ɗari to wancan abin mai kusa da yawa ban sai da irin shi gaskiya amma na ga hada danjoji a wurin can ko eh kamar kana sai da danjoji sai da irin su gaskiya to waɗanne irin kaki haka sai da ni ma dai kawai da notuka ne irin haka da wani su kwana da sauran abubuwan haka okay baka hada da kamar irin danjoji da sauran kai gaskiya ban sai kana sai da irin tiyo tiyo na jan abin ban sai da su gaskiya da a ce ka bada shawara shawara ga masu wannan sana'a me za ka gaya musu gaskiya wannan magana da kai da kungiya gaskiya magana magana dibawa ce saboda komi na son kungiya saboda matsaloli da yawa suna iya faruwa akan haka nan amma kungiyar da kace za a insha Allah za a yi ta wato kana ba shugabanni ko kuma masu wannan sana'a shawara da suka fa kungiya kenan ita kungiya gaskiya ce saboda ana yin don kariyar kai da kai to yanzu da yake baku da kungiya wani abu ya taba faruwa da kai gaskiya ba abin da ta faruwa da ni Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya To madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. kafar duniya fifa a takaice ta soma binciken wasan neman gurbin shiga gasar cin kofin duniya tsakanin ghana da afirka ta kudu wadda aka yi a ranar lahad bayan afirka ta kudu ta ɗaukaka ƙara a kan alkalin wasa da an ka yi a cape coast stadium hukumar da ke kula da sha'anin kwallon duniya ta soma nazarin wannan wasa a ranar litini bayan hukumar kwallon kafar afirka ta kudu ta koka game da kalayen alkalin wasa magat indayi musamman musamman game da fanaraci wato bugun daga kai sai gola da ya baiwa black stars a farko rabin lokaci na wannan wasa wannan nasara ya baiwa black stars damar shiga gurbin wasan fidda gwani na kofin duniya inda ta yi waje da afirka ta kudu da ke sama da yawan goluka hukumar fifa dai ta tabbatar za ta nazarci lamarin ba tare da ta bayar da diddikin yadda za a yi binciken wasan ba wani labari da ke isowa gare mu ya nuna cewar an kashe wani ɗan kasar Ghana mai shekaru 30 na Afirka ta kudu a dalilin nasara da Ghana ta samu da ci ɗaya da nema akan bafana bafana wasan neman gurbi na gasan cin kofin duniya na shekara ta 2022 a Cape Coast Stadium. Wannan mummunan labari ya abu ne a wani gari da ake cewa Mazaluku bayan gardama ta harɗe a kamfanin ratin bugu daga kai sai gola da an bai wa Ghana a karawar nata da Afirka ta kudu a Cape Coast Stadium. ya wasu wadda wanzami ne wato wato mai baba wani dan afirka ta kudu ya soke shi kuma rahotanni sun nuna cewar mai sukan yaranta na kari hoton bidiyon da aka gwada ya nuna karara dan wasan baya na afirka ta kudu rashin rock yana jan daniel amati da hannayensa biyu abin da ya yi sanadin alkalin wasa ya ba da bugun daga kai sai gola ga black stars abin da ya yi sanadin samun galaba black stars din akan afirka ta kudu yanzu dai shaidar da aka duba sosai ya tabbatar da cewar dan wasan bafana bafana ya yi wa dan wasan leicester city ba daidai ba shi kuma alkalin wasa dan senegal bai yi wata wata ba ya nuna wurin bugun fanarati da ya fanshi black stars daga hannun afirka ta kudu wasannin neman shiga gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 na bangaren afirka ya kawo karshe a ranar talata 16 ga watan nawamba inda kungiyoyin wasa goma za su ci gaba zuwa rukunin wasannin fidda gwani a sabuwar shekara black stars sun gana na a cikin sauran kasashe tara da sun ka tsallaka rijiya da baya don shiga wasannin fidda da gwani wadda za a gwadawa zai kara dawa a ranar 18 ga watan disamba shekara ta 2021 kasar kamaru ta lallasa cote da ci ɗaya mai ban haushi ta samu dira nigeria da algeria sun yi barkar samun gurbi bayan su ya yi baran-baran da abokan karawarsu a gida tunisia kuma a ɗaya ɓangaren ta ci zambia uku da ɗaya da shi ta samu gurbinta da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin radwanan Murtala Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To yanzu kuma ga takaitaccen labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bude gadin da yake yi na kasashe uku a nahiyar Afirka tare da gargadin cewar abubuwa da dama ne suka haifar da koma baya a tsarin demokuraɗiyya ta duniya. A jiya talata Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyanar da damuwa da yawaitar kama mutane da ake yi a Habasha tun sa'ad da hukumomin ƙasar suka kafa dokar ta ɓaci a ranar biyu ga watan Nuwamba. Kana an ji cewar kafofin yada labarai sun ce gwamnatin Amurka karkashin shugaba Joe Biden na shirin kashe dala biliyan biyar don siyan sabon gwajin maganin kamfanin Pfizer da aka kirkira don maganin cutar COVID-19 wanda zai iya magani ga masu cutar kusan miliyan goma. Haka zalika an ruwaito yayin da babban birnin India ke lullube da hayaki mai guba hukumomi sun ba da umarnin rufe masana'antu masu haifar da zafin da suke kusa da babban birnin kasar. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.